Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa mu da sake saduwa cikin sabon darasin mu. Yan uwa darasin mu na yau shine zan nuna mana waɗansu hanyoyi guda uku wanda za su ba wayar ka kariya daga ɗaukar zafin da take ko kuma wani abu da wayar ka take baka san da ita ba. Anan za ka ga layi layin application ɗin da yake ba wayar ka matsala yana yawan sa wayar ka zafi ko kuma yana yin turo ma talla ko gaba ɗaya ma Google ba su yarda da wannan application ɗin ba. mafi yawanci za ga waɗansu suna yawan shiga play store suna ɗauko application amma kuma ba su sanya application ɗin yake ba ko kuma in ce suna shiga chrome ko ta browser domin su ɗauko na application na wani cheat ko kuma na hacking ɗin wani abu so wani lokacin wani application din nan da kaje je ka ɗauko an kirkire shi ne domin wayar ka matsala ko kuma ya rinka ma wani abu a cikin wayar ka kai baka sani ba so wannan hanya da zan nuna muku za ta kare wayar ka daga shiga wannan matsalar duk inda ka je ka ɗauko application idan application ba shi da kyau wayar ka za ta faɗa ma wannan application din ba shi da kyau saboda haka gaba ɗaya bidiyon ba zai wuce minti biyu ba ko minti uku saboda haka ku bi mun bidiyon tun daga farko har ƙarshe. da farko dai abin da zaka yi idan kana so ka kare wayarka daga wannan mu shiga wannan matsalar abin da zaka yi zaka shigo Play Store bayan ka shigo Play Store a can bangaren hannun hagunka a can sama za ga layi layi guda uku sai ka taba kana taba abu na farko abin da zaka yi shine zaka taba Play Protect din nan kana taba kamar yadda kuke gani zai nuno ma haka ina gabatar muku da wata sabuwar youtube channel mai suna take abba take abba youtube channel ce wadda aka kirkire ta domin sharewa dukkan wani shi da yake a sassan fadin duniyar nan hawaye take abba youtube channel ce wadda ta rinka koyar da waɗansu abubuwa manya-manya wanda ya kamata a ce ka riga ka je ka subscribe din wannan youtube channel din da farko wannan youtube channel din tana gabatar da duk wata sabuwar waya da ta fito domin nunawa bahaushe wannan wayar ya kamata a ce ya je ya mallake ta irin infinix ko iphone iphone ko tekino ko huawei ko samsung da sauran wayoyi na cikin wannan youtube channel din an fara koya programming ga duk wanda yake so ya iya programming ya shiga wannan youtube channel din ga an fara koya yadda aka hada application a cikin android studio sannan wannan youtube channel din ta koya yadda za ka yi adin din ku ko unguwar ku ko garin ku a cikin google map sannan ta nuna yadda za ka kare kanka daga hacking a whatsapp mafi yawanci za ka kana chatting a whatsapp amma kuma ana kallon chatting ɗinka saboda haka muke roƙonku da ku searching din wannan youtube channel din sannan ku taɓa mana subscribe subscribe sannan ku taba mana alama kararrawa sannan kuma ku mana sharing dinta a duk inda abokan ku suke yi saboda haka mun gode so anan za ga layi layin application ɗin da yake ba wayar ka matsala yana yawan sa wayar ka zafi kuma yana yin turo ma talla eh ma google ba yadda da wannan application ɗin ba wanda kuke gani a ciki akwai application ɗaya wanda nake amfani da shi gashi nan sun nuno nan idan ya nuno ma application da yawa ko kuma ya nuno ma guda ɗaya ko kuma ya nuno ma wannan application ɗin ba kyau ina ka taba on install ɗin nan bayan nan abin da za ka yi a can bangaren hannun damanka a sama za ga wata alama ita ma sai ka taba kana taba abin da za ka yi idan wannan guraren a kashe su a wayar ka sosai ka kunna su kana kunna inda ka ɗauko wannan application din kana cikin install na application din wayar ka ta faɗa ma wannan application din bashi da kyau ka cire shi a cikin wayar ka bayan nan abu na biyu abin da zan ƙara nuna muku shine za ka kara koma kamar yadda muka shiga dazu kana tabawa za ka nemo setting bayan ka nemo setting sai ka taba bayan ka taba setting za ga auto update app lokacin za ga kawai kana cikin amfani da wayarka kawai za ga application ya fara downloading a saman wayarka so mutane da yawa sun rasa ya za su da wannan abin so abin da za ka yi sai ka taba auto update app din nan kana taba anan don't auto update app din nan sai ka taba na karshen nan kana taba sai ka taba done bayan nan abin da za ka yi anan shi ne shi ma sai ƙara zuwa za ga autoplay videos bayan nan sai ka taɓa shi ma shi ma kana taɓa sai ka zo na ƙarshen nan sai ka taɓa bayan ka kai na ƙarshe don autoplay videos nan shi ma sai ka taɓa don so kenan ka kulle duk wani application wanda yake updating da kansa bayan na abu na gaba misali idan ka ajiye wayarka dan ka koma taka ko wani yana so ya shiga ya download na application a cikin wayarka idan kana so ka kare wannan wayarka kada wani ya dauko ma wani application wanda baka yarda da shi a wayarka ba abin da zaka yi shine zaka taba wannan alamar inda ne maka shiga dazu zaka koma bayan ka koma ka taba setting bayan ka taba setting kamar yadda kuke gani sai ka zo kasa. bayan ka zo ƙasa za ga parental controls sai ka taɓa kana taba a nan so sai ka kunna kana kunnawa zai baka dama ka sa pin ka sa nambobi ko ka sa password wanda inda ka je ɗauko application a wajen dole sai an sa password a abin misali bayan ka sa password sai ka taɓa ok din nan sai ƙara sa password din sai ka taɓa ok so kamar yadda kuke gani kana sa wannan abin kenan ka kulle duk wani downloading da ake yi a wayarka ko da ka ajiye wayarka ɗanka ko matarka ko kuma wani abokinka da ya zo yin downloading application din dole zai tambaye shi wancan password ɗin da ka sa a baya wannan hanya za ta baka dama ka kare ka kullun ta daina shiga daukar zafi ko kuma wani abu wanda kake tunanin wani application ko kuma wani abu yana yi a wayarka saboda haka kada kuma ta taɓa mana alamar subscribe sannan ku yi mana like sannan ku yi mana share